wa'azin ma ya daina ji shi yasa amma yauman bi yaumin wata ran a samu wata ran a rasa akwai wanda samun zai sa ya ba Allah wani kuma rasa wacce za ta sa ya ba Allah akwai wanda yanzu in ya rasa ko sallan ma ba zai zo ba wani kuma sai babu sai gan shi a sahun gaba Allahu akbar ya dinga roƙo Allah shi bai san Allah ba sai ba da shi shi kuma wani bai san Allah ba sai yana da shi wani kuma ba ruwansa fi sarra'i wa darra da samu da rashi shi dun na Allah ne wani kuma da samu da rashi shi ba na Allah bane haka aka kasu hudu wani da ya samu da bai samu ba shi na Allah ne wani samun sa da rashin sa ba ta sa ya ba Allah wani bai san Allah ba sai in yana da shi in bai da shi sai ya kaurace wani kuma sai bai da shi za gan shi ya gudu wajen bauta da ya samu dama bukata ce sai ya tafiyarsa sai ya kashe sai ya dace Allah na kashe abin da ka bani karo mun in ko Allah mai haƙuri kuma ya ƙara masa ya sake tafiyarsa gani da haka wannan shine rahmatul rahmatul sagir su kuma manya baya halatta mu dinga tsinewa shugabanninmu don muna tsine shugabanninmu tsinewa kanmu za ta dinga dawa ranar da kawai gari kana da tsinannen shugaban kasa tsinannen gwamna tsinannen ciyaman tsinannen kansila kai ya kake gani ka zai kyau <laughs> ba tsinannin ba ma jubiyar da ake fama balle a ce kun ta tsine musu haka ba daga cikin tarbiyya ahlus sunna dinga tsine wa shugabanni imam ahmad ya ce da ina da addu'a guda ɗaya wacce nake da tabbas da nayi ta Allah zai karba zan ce Allah ka ba mu shugaba na gari domin ni in na ni a bani bukata ta iya ta wace amma shugaba na gari sai ya kawo wa kasa gaba ɗaya ko al'umma gaba ɗaya ci gaba kaga kowa ya amfana da addu'a ta kenan ba iya ni ba sai in ce Allah ka sa shugabanmu ya zama na gari wasu ka ce ko ba matsalar shugaba na gari ba ce matsalar makewaya na gari wanda suka kewaye shugaban su na gari ne domin da ka zama shugaba sunanka makaho sunanka kurma sunanka bebe waɗannan mutanen da suka kewaye ka su suke magana da bakinka su suke ji da kunnanka su suke gani da idanka sun hana ka ka je ko ina to sun hana ka ka ga komai sun hana ka ka faɗi komai an kewaye ka da wasu 'yan dikteto shin hana ka yin magana an ce yi maganan ma sai an tsara ma inda za ka ma sai an gaya ma ko ba kowa zai zo ya ganka ba su zai gani in ya musu su sa ya ganka in bai musu ba su kore ka yanzu wani za ka ga abokin gwamna ne ko abokin shugaban kasa ne ko ciyaman ne amma ba za sake haɗuwa ba sai ya sauka duk kofar da zai je gurinsa an tare ta ce for security purpose haka ake sai a haha ruwan sha ma yana kasha a ce kaza kaza duk araba ka da al'umma to waɗannan da suka kewaye ka shi sa annabi ya ce in Allah yana son shugaba da alkhairi sai ya bashi waɗanda suke zagaye da su zama nagari idan ya ɗauko abin kirki sai su ƙarfafa ma gwiwa a kai in ya ɗauko kuskure sai su taimaka masa a gyara amma komai nagartaka in wanda suka kewaye ka ba su da kirki ka shiga uku ce ai ranka duk kai ake so duk garin nan kai ake duk ƙasar nan duk duniyar nan kowa kai yake so in ma an maka umbola sai su ce ai marhaban ake da zuwanka su hana ka ka ji bukatun jama'a halin da jama'a take ciki mai jama'a suke so a yi sun hana ka shi yasa in shugaba yana da wayo sai ya kafa hanyoyin labaransa su zama uku akwai na 'yan siyasa akwai na security akwai kuma na mutanen gari sai ya zaɓi wasu mutanen kirki tsilla-tsilla su zama su direct suke kiransa wanda ya tabbatar ba za su ji tsoronsa ba ko ba za su yi kwaɗayinsa ba ya ba su lambobinsa waɗanda ba mai samun sa a wannan lambar sai su ya ce duk abin da kuka tabbata ana na gaskiya ku gaya min ku kuke cikin talakawa to kafin ma security su kawo maka report ka samu labarin me ake ciki ka zuba matasa ka zuba dattijai ka zuba duka zuzzuba kowane bangare da kiristoci da musulmi da waye kowa nagartattun ciki su kawai ka ba su aiki duk abin da ake ciki ku sanar da ni kai tsaye to in ko za a kai maka report sai an gyaggyara abin da kake so za a kai ma ba san bata ma rai saboda ana son ka bada mukami ko ka bada kuɗi dama su ne rigimar duniya mukami da kuɗi duk kashe-kashen da ka gane a duniya ka so 90 akan kuɗi ne da mukami ka kuma lissafa ka kuma auna za ka gane su annabi dama ya faɗa ce su ne rigimar duniya kuɗi da mukami wani so yake a bashi mukami wani kuma so yake a bashi kuɗi su kenan ba na uku ba wanda zai ce a bashi lahira to a gyara duniyar kowa kuma sai je gyara lahirarsa kun ga wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da haka wannan hadisi ƙalubale ne ga talakawa ƙalubale ne ga shugabanni su su ga su ji tausayin mu mu kuma aka ce mu girmama su sai ka ga an zauna lafiya hadisun sahih akhrajahu al-hakim fil birr was sila حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا wanda bai tausayin ƙananan mu bai san haƙƙin manyan mu ba baya tare da mu wanda bai tausayin ƙananan mu annabi ya ce ƙananan mu saboda duk ƙananan al'ummarsa ce manyan ma al'ummarsa ce to wannan abubuwan tarbiyya ce ta al'umma mu girmama manyan mu yi musu kyakkyawan addu'a da kyakkyawan fata da kyakkyawan shawara su kuma su tausaya mana su ga halin da muke ciki su iyayensu su ga ba mu jigata mun wahala ba a cikin bukatunmu na yau da kullum حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله حديث صحيح أخرجه أبو داود في الأدب باب في اللفظ والترمذي حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham sagirana annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisa minna baya tare da mu man lam ya'rif haqqa kabirina wanda bai san haƙƙin manyan mu ba tsohonka babarka shugabanka wanka makocinka babba malami duk waɗannan ka girmama su wayar hamsa girana حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا kun ga dai abu ɗaya ne wannan mallam ya rahamsa sagirana wa ya arif haƙa kabirina falaisa minna mallam ya rahamsa sagirana wa ya arif haƙa kabirina falaisa minna mallam laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham sagirana man lam yarham sagirana wa yujilla kabirana fa laisa minna kun ga duk hadisan da abin da suke koyarwa girmamawa da tausayi ashe waɗannan siffofi guda biyu girmamawa da tausayi in aka rasa sun a cikin al'umma sun shiga uku ba girmama juna ba tausayi to al'umma ta lalace babu ijlalil kabir babun ganin darajar tsoho aka ce wannan tsoho ne ko malami ne ko mai shekaru ne ko sarki ne ko shugaba ne to Allah ya bashi girma dole a bashi a girmama shi a yi masa nasiha a yi masa addu'a kyakkyawa حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراك قال قال أبو كنانة عن الأشعري قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه walal jafi'an wa ikirama zis sultanin muqsiti wani hadisin kamar ya fassara wancan na sama yace inda min ijlalillah yana daga cikin girmama Allah da jin nauyin Allah kai waɗannan abubuwan guda hudu zis shaibatil muslim ka girmama mai furfura musulmi dattijo ne ko ba shi da ilimi mai shekaru mai furfura ka taimaka masu. titi zai tsallaka tsallakar da shi jagora yake bukata yi masa jagora yunwa yake ji ba shi abinci sutura ce babu samu wata ka wanke ka bashi abinci ba shi da shi ba shi wani abu yake so a sauke mako a dora masa sauke mako ka dora masa da ka ga babba kai masa wannan saboda watakila Allah ya raya ka ka irin wannan shekarun inda kai ne ko tsohonka ne a gurin zaka so a yi masa wannan darajar da aka nema kai wa tsohon wani na ga wani abu da wani mutum ya yi aikin haji wato wani tsoho ya je ya ci nama ya ci abubuwa da yawa saboda haka sai kawai cikinsa ya rude kuma kun san ba wando duk wanda yake zaune a filin arfa <laughs> ba a sa wando saboda haka da rana ta da daki abin da ciki ya juye kawai tsohon nan sai ya saki zawo kuma kun san zawayin nama mugun doyi gare shi saboda haka jama'a sai suka fashe kowa ya gudu aka ba tsohon nan kudaje na binsa sai wani ya tashi ya zo ya kama hannunsa iban ɗaki da shi ya cire nasa na saman ya kwance masa wannan ya wanke shi tas da sabulu ya ɗaura masa nasa ihramin sannan ya tura aka ji aka siyo wani aka abin nan ɗinsa sai kuma jawa ka zo sannu mala Allah saka ma da alheri Allah da kowa ya tarwatse ice tunanin da na yi in babana ne ya yi haka ya samu wannan larurar ai ba zan so a fashe a bashi shi yasa ne haka ya ma fa ya fa sha addu'a wataƙila ma addu'ar wannan abin da ya faru shine dalilin samun rahamarsa a wajen Allah ba sani ba domin duk wanda ya ga gurin sai da ya zo ya masa addu'a aka yi ana sannu kaji Allah sa kama da alheri na gode na gode har ya wanke hannunsa ya wuce dan ɗoyin da ya ji na ɗan ƙanƙanin lokaci ya wuce ga addu'a tana ta binsa saboda haka din da ka ga mutum yana buƙatar taimako za ka iya yi masa baka san albarkar da Allah zai sa a cikin wannan aikin alherin da kai ba kun dai ga wata mata hadisi ma ya nuna karuwanci za ta tausaya wa kare me ya faru a ƙarshe fa shakarallahu laha fa gafara laha kun ga wata mata kuma mage taiwa azaba me ya faru a ƙarshe fa dakhalatin nara sai ta shiga wuta saboda ta yi wa mage azaba kun ga ashe abubuwan sai an bisa hankali ko shine yace a ah, wa hamilul qur'an sannan alaramma gangaran a girmama gangaran a girmama alaramma a girmama gwani da mahiru mahaddatan qur'ani masanansa amma sai annabi sa sharaɗi a nan ya ce ghairal galifihi ba mai wuce gona da iri a cin ba wuce gona da iri a cin alqur'ani shine san ma dalilin da ya sa ka saukar da qur'anin ba alƙurani an saukar da shi ne dan abu bakwai in ba ka yi su ba to ka zama galin fihi na farko domin a yadda Allah yana magana ƙur'ani ko magana Allah ne wa annal qur'ana kalamullah don haka aqidan mu ta sunna Allah yana magana kuma ana jin maganarsa amma maganar Allah ba ta kama da magana kowa ba kamar yadda Allah bai kama da kowa ba amma Allah yana magana tunda ya ce wa Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa waye wannan maganar me Musa ya ce saboda ya ji magana Allah ce qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ukhshu biha ala ganami wa fiha ma'aruba. kuma da ba a magana da Allah wace daraja kenan Musa ya samu anan da ake kira wa kallama Allah Musa ta kalima kuma yace masa inni ana Allah da Allah ba a magana wani abu zai ce inni ana Allah la ilaha illa ana fa abuduni wa aqimus salata kai akwai wanda ya sai faɗi wannan ba Allah ba yace inni ana Allah la ilaha illa ana da wani abu ne yake magana bai isa ya ce inni ana Allah la ilaha illa ana fa abuduni wa aqimus salata li zikiri. saboda Allah ne da kansa shi yasa Allah ya ce wa kallama sa ta kalima wa kallamahu rabbuhu Allah ya magana da shi ana kira Musa kalimullah ga daraja ce a shi saboda haka na biyu ka iya karatun qur'ani bit tajawid makharijul huruf hay'a sifatul huruf ahkamun nunus sakina wat tanwin ka kware a kira'a ko ɗaya ko hafsu ko warshi ko waye ko waye shine na biyu na uku ka san fassarar qur'ani na bai kamata kai ta karanta qur'ani ba fassara ba dole ka san fassara matsakin farko tarjama karamin tafsiri sannan manya-manyan tafsirai tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bis sunna qur'ani bi aqwali sahaba tafsirul qur'ani bi tabi'ina tafsirul qur'ani bil lugha arabiyya nahwan wa sarfan balaga tafsirul qur'ani bil ra'yi wal ijtihad so da haka mutum ya san yadda ake fassara qur'ani da kashe-kashen sa sannan sai kuma aiki da qur'anin wanda shine aiki aiki da qur'ani kai akan kanka akwai abin da qur'ani ya saka kai kadai akwai abin da qur'ani ya saka kai a gidanka kai da matarka da 'ya'yanka wa amur ahlaka bis salati wasdabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ka tsara kanka da iyalanka daga wuta ka kiyaye mutuncin iyalanka da darajarsu ka dora su a kan kitabu da sunna da aƙida mai kyau da tarbiyya mai kyau da sana'a da ilimin zamani da na addini da rayuwa kyakkyawa wannan Allah ya dora maka wannan sannan akwai rayuwarka ta jama'a kai gaskiya kai amana kai mutunci saboda akwai mu'amala malamai sun ce mu'amala kuma guda 20 ce da uku siye da siyewa mu'amala ne in ka tafi neman aure to ka nemi kulla mu'amala da ita yarinyar da babanta da babata duk mu'amala ta kullu tsakaninku bashi ma mu'amala ne saboda akwai mai karba akwai mai bayarwa akwai abin da za a bayar akwai shaidu akwai mai rubutu akwai ranar da za a dada shi da ka tsinci abu akan hanya zan mu'amala saboda kun yi mu'amala da mai shi sai ka yi shekara guda kana neman sa in baka same shi ba to kuma shi kenan sai aka ce shari'a ta ce ka siyar kai sadaka da abin in kana tsananin bukata kai ka ci aniyan ka ci masa sadaka amma sai ka shekara kana cigiya baka same shi ba in mutum ya baka aro in mutum ya baka aro shi ma ya zama mu'amala in mutum ya baka ajiya shi ba zama mu'amala in ya baka rance ya zama mu'amala duk waɗannan mu'amala ce ciniki mu'amala suna nan guda 20 ne da uku to sannan kuma ƙur'ani duk labaransa ka yadda gaskiya ne duk hukuncinsa ka yadda adalci ne sannan kuma ƙur'ani magani ne idan ciwo ya same ka wani naziri minal alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin ciwuka da yawa ana sarrafa ƙur'ani ta hanyar da ta dace kuma ana magani da shi ko a tofa a ruwa a sha ko a rubuta a wanke a sha akwai rubutu ko ibnu kan ya kawo rubutu a zadul ma'ad ibnu taymiya ya kawo rubutu a cikin fatawa amma akwai yadda ake rubutu a sunna akwai yadda ake yi a bid'a sai ka je ka karanta kaga bambanci yadda ake rubutu a sha a wanke a sha a sha a wanke a sha a shafa sadaka sai an niyya amma da alƙalamin sunna me za a rubuta ya ake rubutawa saboda abubuwa hudu ne alƙalamin tawadar abinda za a rubuta da yadda za a yi da shi to sai shirka ta shigo wani sai alƙalamin ƙashi ya yi tawada kashi sannan ya rubuta sunan Allah da ita kuma a ce a wanke a zuba a masai kaga shirka ta shigo kenan to saboda haka sai an san da tsafta alƙalamin da tsafta abin rubutun da abin da za a rubuta da abin da za a yi da shi in ba waɗannan sharuɗan guda hudu to rubutu ya zama ba karɓaɓɓe ba shi kansa tofi a tofa ruwa a ciki a sha ko a zuba ganyen magarya ai duk ba ya ce ta faɗa ko hadisi ba malamai ne da tajariba aka duba aka gaba shirka a ciki aka ce aje ayi to sannan akwai kuma kariya mun gama sallah muna karanta qul huwallahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursi ɗaya bayan magariba qul huwallahu falaki nasu ayatul kursi bayan isha qul huwallahu falaki nasu uku bayan asuba qul huwallahu falaki nasu ɗaya ɗaya bayan azahar da la'asar saboda kariya in za mu kwanta qul huwallahu falaki nasu mu tofa mu shafa mutofa mu shafa su uku mi ayatul kursi mi amanar rasulu mi tabaraka mi addu'a mu jabar gomu mu rifa saboda mugun baki da mugun ji da mugun gani da mugun surutu da idan mayu da idin mugaye sai ba kai mi kaka ce bismika amutu ahya sai mutum ya kulla shar sai ya koma kansa ba guru ba laya ba kambu amma sai ka gagari mutane da yawa saboda azkarus sunna tahsin hisnul muslim garkuwa zaka samu ka tsare kanka da izinin Allah to kun ga wannan shine gairul gali ba mai wuce gona da irifi a ciki wala jafi anhu ba mai nisa da qur'ani ba ya watsar da shi baya aiki da shi ko baya tilawa har ta zube ko kuma baya bin ka'idodin karatunsa wa ikrama zis sultanil muqsid da kuma girmama shugaba mai mulki kuma yana adalci kun gana an sa sharadi sai mai mulkin da yake adalci ya kamata a girmama amma ba adalci sai da yi ma addu'a حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا بايا تاردمو wanda baya girmama ƙananan mu ko baya ganin girman manyan mu idan aka ce waɗannan su ne ƙanana kamar malamai da jahilai kamar masu kuɗi da talakawa kamar masu mulki da wanda ake mulka kamar mata da maza dama an ce mutum uku masu rauni ne da yaro da mace da tsoho wasu kan ƙara da mara lafiya in kuka kula ƙur'ani yana yawan ba waɗannan sauƙi illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wuldan allazina la yastati'una hilatan wala taduna sabila laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj Allah ya ce banda gurgu banda makaho banda mara lafiya banda tsoho banda yaro banda mace raunana ne waɗannan a kula da su kenan kafin a kafa wata ƙungiya ta zo tana yaƙi da kare 'yancin mata musulunci ne fara kare 'yancin mata musulunci ya fara kare 'yancin marasa lafiya musulunci ya fara kafa wato kula da ƙananan yara da hana zalunta su da dukansu wanda za mu ji hadisai tili a nan gaba dangane ga yadda ake mu'amala da yaro akwai ta muhadara ma da aka tara hadisi hamsin akan yadda annabi ya mu'amala da yaro ya gulam haka annabi ke kiransu ya gulam atajari ma haqqullahi alal ibad ya gulam inni uallimuka kalimat ya gulam sammillaha ya gulam haka annabi yana tausaya ma yaro yana kiransa da ya kai wannan karamin yaro yi kaza yi bar kaza yi kaza bar kaza da sauransu za mu tsaya nan muna da program a bbc an jima kaɗan akan dai wannan abin na fim village zuma karfe hudu in kun saurara ku ji mun yi magana a jamus da wasu 'yan fim din da kuma wasu malamai da suke goyon bayan ayi da kuma mu da ba ma goyon bayan ayi ko ayi yadda zai dace da addininmu to shine yanzu ma za a kuma yi insha Allah to Allah ya samu dace da haka ba sai an karanta tambayoyi ba saboda takwas da rabi za a fara za mu yi sallah sai a kira sallah ya tambayoyi qala al musbilu izarahu wanda yake jan tufassa saboda khuyala'a saboda girman kai wal mannanu ata'ahu da wanda zai kyauta yana gori wal munfiqu sil'atahu bil halif al da wanda ke tallata hajarsa da rantsuwa na ƙarya ta ƙarya to sai mu dawo mu gani